masu sauraron mu barkanku da hantsi ga labaran duniya mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wasu tagwayen hare-haren ƙunar baƙin wake da aka kai a birnin Homs da ke yammacin Siriya jiya Asabar sun hallaka mutane 42 ciki har da wani babban jami'in leƙen asirin tsaron ƙasa. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a Siriya ta ce mahara da dama ne suka tarwatsa kansu daura da hedkwatocin hukumomin leƙen asirin tsaron ƙasa da kuma na soji wata ƙungiya mai alaƙa da alƙa'ida ta yi ikirarin kai hare-haren da cewa wasu mayakanta ne su biyar suka afka ma wasu gundumomi masu tsananin matakan tsaro a tsakiyar birnin na homs birnin ya kasance ƙarƙashin cikakken ikon gwamnati kusan na tsawon shekaru uku bashar al-jahwari wani jami'in shiga tsakani a madadin gwamnati ya gaya ma manema labarai cewa yana fa ganin an kai harin ne da nufin kawo cikas ga shirin tattaunawar zama lafiya da za a yi a geneva waɗannan hare-haren bama-baman da suka bararraka birnin homs wani saƙo ne na 'yan ta'adda kan shirin na geneva kuma muna shaida ma kowa cewa an gane saƙon kuma wannan babban laifin ba zai wuce haka kawai ba ba tare da martani ba a cewarsa jami'an sojin iraki sun ce dakarun da ke samun goyon bayan amurka na fuskantar matukar turjiya yayin da suke daɗa dannawa cikin rabin sashen birnin mosul daga yamma wanda shine kaɗai wurin da ya rage a hannun isis a iraki laftana kanar abdul amir al-muhammadawi ya gaya wa kafafen labarai wato na faransa cewa da dama daga cikin bataliyoyin da suka kwato filin jirgin saman basil a yanzu haka suna dannawa zuwa tsakiyar birnin inda suke fatan sake kwato karamin ofishin jakadancin turkiya da kuma sauran gine-ginen gwamnati daesh wato isis na amfani da gidaje cike da farar hula a matsayin garkuwa a cewar al ga kafar labarai ta aa wato afp mayakan sun kuma shiga cinna wuta kan tituna don su da kama kuma sun shiga ya fa zannuwa a saman matsattun hanyoyin da suke bi a cikin birnin saboda kar a hango su daga jiragen sama na sintiri kafar labaran urdawar iraki ta bayar da wani rahoto da safiyar jiya asabar cewa an kashe ɗaya daga cikin mai aiko mata labaran yaƙi yayin da take tura labaran yaƙi daga masul to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shirin shugaban amurka donald trump na ware dala tiriliyan ɗaya don gyara madafun gudanar da harkoki a ƙasar shine abinda gwamnonin jihohin kasar za su fi mai da hankali a kai yayin da suka taru a birnin washington don tattaunawa ta kwanaki uku sauye-sauye a ɓangaren lafiya da ilimi da yaƙi da kwarmata bayanan yanar intanet su ne batutuwan da za a fara ja'a a kai a yayin tattaunawar ta shekara-shekara ta gwamnonin dukkan jam'iyyu ƙarƙashin ƙungiyar da ake kira National Governors Association NGA. Gwamnan jihar California Jerry Brown ranar Juma'a ya bayar da sanarwar ware dala miliyan 437 don tunkarar ambaliyar ruwa da sauran matsaloli na bazata bayan fargabar da ta biyo bayan fashewar da wata babbar madatsar ruwa ta kusa yi saboda cika. al'amarin da ya tilasta ma mutane wajen dubu ɗari biyu tserewa daga muhallansu a nan amurka an zaɓi tsohon sakataren ma'aikata tom perez a matsayin sabon shugaban jam'iyyar democrat a jiya asabar inda aka aza masa nauyin sake gina jam'iyyar da ta galabaita bayan cin zaɓen da ɗan republican donald trump ya yi Perez wanda ya yi aiki ƙarƙashin tsohon shugaba Barack Obama da kuma ɗan majalisar wakilai da ke wakiltar Minnesota Keith Ellison su ne suka kasance na gaba-gaba a takarar. Perez wanda shine ɗan jinsin Latino na farko da zai riƙe wannan mukamin ya ci zaɓen da ƙuri'u 235 akasin 200. a fafatawar wato zagaye na biyu wanda akasari ke ganin an yi ne a fakaice tsakanin tsohuwar 'yar takarar shugaban ƙasa hillary clinton da babban abokin karawarta wato bernie sanders nan da nan bayan zaben sai paris ya nada mataimakin sa kuma mambobin kwamitin zartaswar jam'iyyar sun amince da naɗin ellison da ya yi Perez wanda ake masa ganin ɗan gaban goshin jigajigan jam'iyyar ne, iyayensa baƙaƙen fata ne masu ruwan Latino, wato Dominican da suka shigo ƙasar Amurka. Shi kuma Ellison wanda mai ra'ayin sassauci ne, shine ne musulmin farko da aka zaɓa ɗan majalisar tarayya a Amurka. Ƙasar Pakistan ta bayyana jiya Asabar cewa ta shiga tattaunawa da Afghanistan kan batun kafa wata 'yan runduna ta haɗin gwiwa ta yaƙi da ta'addancin da ke damun ƙasashen biyu, wanda akan ƙetare kan iyaka a aikata, kuma duka ɓangarorin biyu za su ɗau matsayi a hukumance mako mai zuwa. Sartas Aziz, mai baiwa Firaminista shawara kan harkokin waje, ya gaya ma manema labarai a islamabad cewa zai ƙara tattaunawa kan wannan batu idan ya gamu da ministan harkokin wajen afghanistan salahuddin rabbani a bayan fagen taron yankin wanda za a fara yau dinnan lahadi a islamabad ya ce rabbani ya tabbatar masa cewa zai kasance a wannan taro na ƙasashe goma na tattalin arziki tare kuma da wasu manyan jami'an afghanistan ɗin. Aziz ya kara da cewa kasashe biyu na daukar ta'addanci a matsayin bala'in da ya shafe su bai daya don haka sun amince su haɗa kai wajen tunkarar al'amarin. Shugaba Donald Trump ya nuna ba zai halarci liyafar cin abinci ba da kungiyar masu wakiltar gidajen jaridu a fadar White House da akan yi shekara-shekara. wadda wata babbar liyafa ce da shugabannin ƙasa sukan halarta saboda muhimmancinta a siyasance saura watanni biyu a yi wannan liyafar to amma tuni trump ya barko labarin cewa ba fa zan halarci liyafar cin abinci ta ƙungiyar wakilan gidajen labarai na fadar white house ba ta wannan shekarar ina ma kowa fatan alheri da kuma fatan daren liyafa mai kyau kwana guda gabanin nan Trump ya caccaki wasu 'yan jarida da ke turo wato labaran fadar White House da wasu kafafen yada labarai waɗanda ya yi imanin cewa suna yada labaran ƙarya game da gwamnatinsa a wani babban taro na 'yan ra'ayin riƙau na ƙasar. Kuma 'yan sa'o'i bayan nan wani hadiminsa a fadar ta White House ya hana wasu manyan kafafen yada labarai shiga dandalin hira da manema labarai. To labaran kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To masu sauraronmu saboda wasu matsalolin da suka fi ƙarfinmu, ba za ku saurari ko ku ba za ku samu jin shirye-shiryen da kuka saba ji a rana ita yau ta Lahadi ba, saboda haka ga wannan. This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka aka kamo akan mitocin da aka saba wato 19,22,31 da mita 49 sannan ana iya jin kai tsaye lokacin da muke watso shirye-shiryen nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta duniyar gizo wato hanyar sadarwar intanet akan sashen hausa hausa.com ko kuma voa hausa hausa.com sannan masu sauraro a jamhuriyar Nijar. suna iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani FM da Sarauniya FM da Fara'a FM da kuma Nomad FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed a birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu a wannan lokacin. To, a saboda wata 'yar tangarɗa da muka samu ba za ku je shirye-shiryen da muka saba gabatar muku a wannan lokacin batu, amma kuma ba za mu bar ku haka ba muna tafa da wasu jerin waƙoƙi na da da na yanzu cikin su da waƙoƙin da Mamman Shata da magajiya dan batta da alhaji musa dan kwairo da muhammadu dan anace gande sakkwato a cikin mawakan mu na zamani akwai irin su nazifi asnanich da adam hassan na gudu da maryam a baba kai har ma da shatiman mawaka wato shatiman mansur wanda ake ji da wannan waka da yiwa murya amurka muryar amurka ne labarai voice amurka ne labarai labarai ta tattu sahihai na duniya سكن زاقة قسكية قوم داتي انت سكن زاقة قسكية قوم زاف انت على بارنتا تكتوس في عين دنيا سكن زاقة قسكية قوم haka yake shetima mansur to kamar yadda kuka ji saboda wata 'yar tangarɗa da muka samu yau ba za ku ji shirye-shiryen da muka saba gabatarwa a wannan lokacin ba amma kuma ba wai haka za mu bar ku ba a gyara zama za mu faro da wannan waka ta dr mamman sha ta waka ma sarkin kano alhaji ado bayero kuma ɗaya daga cikin waƙoƙin da suka fara fito da shata a fagen waƙoƙi na ƙasar hausa lokacin da ya fara fitowa da salon waƙasa ta kalangu. Kano. Kowa ya kwana birnin Kano, ya so an yi sarauta daidai in ya ishe ado Ya yi hawa uku ɗan cikon hudu shi ya kai yanzu nan, kwaliko ya zama ado midil.

dattawan birni na faɗi tsofaffin birni na faɗi mu dai tun daga da na farko har mutum dr mamman shata aka ji da wannan waka ta sarkin kano alhaji ado bayero wakar da a lokacin da ya fara rera ta ta sa salon wakarsa ta fito fili ta kuma bambanta da waƙoƙin da aka saba ji a wancan lokaci wato irin waƙoƙi na yabo wato kamar su kotso da makamantansu da ake ma sarakuna yanzu bari mu juyo ga wannan zamani kuma bari mu gayyato maryam a baba wadda aka fi sani da maryam sangandale da wannan waka tata mai suna rabo wakar da tana ɗaya daga cikin waƙoƙinta da suka shahara a wannan zamani ga maryam rabu, rabu, rabu, shiru maryam e baba dauki hali halin madalla birni na koka maryam babba birni na koka fatin babba birni na koka murja baba ba kushe na tasoyi ba mai gaskiya ba zai shanka a maryam e baba Allah kadiran mai iko mai kyauta ba zai kwace ba ki shiru maryam e baba sarkin da ya sa mana doka janye matakan tuba ki shiru maryam iya baba mai laifi yayi istighfari Allah bai ke yafe ba ki shiru maryam iya Ba. shiru iko halin dan adam nai duba ai laifi ba zai yafe ba ki yi shiru maryam eba ba ɗauki hani halin madalla Allah kai kake da azaba alakai kai kake da ukuba alakai kai kake da sawa Allah kai kace mai toba mai toba ba zai taɓewa ki yi shiru maryam e baba mai ramu su sai an shirya sai an tarjiya an juya Allah shi nake wa biyayya ba wani mai fushi da fushi yi shiru Maryam e baba dauki hali halin malam ba sa ba. Ga wani ya taho sai kwace hikima ba a bar a gani ba. Gaya wa mai rabon shan doka sai ya sha da bai daina. Wani ya yi rawa an duba wani ko sai ba a duba ba. Iyi shiru Maryam e ba ɗauki hali halin madalla. samu dace da rabo rabo rabo wato maryam E baba da wannan waka tata mai suna rabo yanzu bari mu sake komawa mutuno jiya da wannan waka ta muhammadu dan anace gandi sakkwato marigayi wato waka nan yi ma dan dunawa kuma ɗaya daga cikin waƙoƙinsa da lokacin da yake raye ma ya magana game da wani mawaƙin da ya ce ya sace masa wannan waka ga wakan nan ta dan dunawa yaki saiwa daga ya bane ma ba daga wanga ba Allah gada muna gada shan da da giwa masha dafi zagi mai kashi guda bangi mai giyon baka matolo gane dan duna maki da in dauke bugun kaduna ban ma'ahal ban da bindiga bindiga in kashi ta kai na sai aka ce mami daura ana kira matoro kalai ta nuna maki ku tashi samari mu inda sarkin daura muhammadu sarki mamman bashar rawa yalila sarki mamman bashar ruwa na da mai wadda ka samu duniya Allah baka lahira kuma Allah ya sa kana gana da annabi sarkin waje kan kola alhaji ya bagire ban na kai mashi ma shi ya sawo doki ya bi kamani kuma sarkin arewa je kan kola da kwan je kiɗin maki ta ci kowa ya ka dambe za ya sha ba yanzu kana kashi lahira na yarda ba ne garin gasa yana da majoya gada ba kalai ba agada na manjo agada yawa gata kamana Inde kwana kai ina tuna ya hasa kuma in yawo ni kai ina tuna ya hasa in wani aiki ni kai ina tuna burge da ibalan da ne ji tsoron dodo tsaron da ya kone umma iya rana da mun ka zo yakin umma hiyam. Kadan gale Allah ce ka ya mutu. canja yana wurin yakin umma afiya ya zo badar wurin yakin umma afiya jirgin sama ya yi dubu bakwai mota ta dubu bakwai banda kuma dubu bakwai bazufa kuma dubu bakwai kura ta turnike sama kuma ta turnike bisa da can ne mala kuma sai ni gajen ido sai ni da na burgidi muhammadu dan anace gandi sakkwato da wakar dan dunawa bari mu sake komowa ga wannan zamani da kuma wannan waka ta jigida wanda nazifi asnanich ya rera jigida jigida a gaida nazifi da wani waka tasa mai suna jigida ɗaya daga cikin matan da suka shahara tun shekaru aru-aru da suka shige wajen waka a ƙasar hausa ita ce magajiya ɗan batta wato mawaƙin nan da mai mata roƙo yake bayyana ta a zaman kwamanda ta masu waka soriyo ga waƙar ta nan ta lilo mai kada ɗan jemage za kiwa lilo za mu kira mutanen duniya wanda muka ci gashin su babu hayaki to bismillah magajiya dan bata na yi godiya na gode da goma. Masu sauraron mu kamar yadda na ce sai fa a mana aikin gafara a yau dinnan saboda tangarɗar na'urar da muka samu. Nan dai muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da yamma idan Allah ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.